أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya taɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya zafarta mana mu da zunubanmu da mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufe mana asiri da cikin muka cikin duniya da lahira. Nan da muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan mu ya zo. إنه ولي alai, alhamdulillah yau muna لله يومنا ko ya kawo mu rabi. rabe da izinin Allah subhanahu wataala da gode masa bisa wannan ni'ima na wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku duk kuma masu manta ba muka suratu hali za mu tashi aya ta tamanin da ta insha Allah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين نعم الحمد لله أيوين kan baya mun ji hujjoji gamsassu A aka maɗaukacin sarki ya yi ta nuna mana ya yi ta buga mana ya ta kawuna ɗaya bayan ɗaya da yake jawo hankalin bayinsa su lura da su su yi la'akari da su wajen cewa lallai sai ne fa ya cancanta a bauta da shi Allah wajen abubuwan da Allah ya lissafo su shi kaɗai ya yi su kuma mu aka yi wasu mu aka yi wasu babu wanda ya taɓa wa Allah babu wanda Allah ya nemi shawararsa babu wanda ya bawa Allah shawara Allah shi kai ne ya yi kuma mu ya yi wasu saboda haka a wajen bauta shi kai ne ya cancanta a bautar tsawa duk da Allah ya lissafa mana abin da ya fito mana da su da 'ya'yan itace da bishiyoyi kuma ta ce fi da ƴaƴan itacen makaro don itacen ya sha ba Kuna bai taɓa da lemu suka yi a duk bishiyar ta sha ba Kuna bai taɓa halittar kifaye da duk wani abu da kuke sani a teku don shi tekun ya da ya rika ci ba a'a dukkan su don ɗan adam ya rika ci ne. Teku ba ta ba ta eh, kifi bishiyoyi ba ka fi da ƴaƴansu ta bishiyar da amfana da su sam duk wani abin da aka yi domin ake yi amfana ne. Wannan duk amfanin ɗaukar ne. Da Shi da Allah ya yake a nan, allazina kafaru waɗanda suka kafurce ma waɗannan misalan da na kawo in ji Allah ba wanda suke kan hankalin mutum ya yi tunani wanda suka kafurce ma waɗannan misalan da ayoyin da Allah ya buga mana ina jin kwana kusan biyar muna buga waɗannan ayoyin wanda suka kafirce musu shi Allah wanda wanda musulman ba su musu ba kafirce suka buga kuma suka kafirce suka kafirce wa Qur'ani suka kafirce wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kafirce wa Allah subhanahu ta'ala idan bayan sun yi kafurcin sun kangare sun mutunci sun bijire wa Allah sun maka tawaye ba su tsaya a nan ba da faddu an sabilillah suka so kuma suna hana waɗansu kuma shiga musulunci aiki nawa nan? su sun kafirce da su kuma da yafi bayan wannan laifin kafircin sai suka zo kuma suna hana waɗansu gane musulunci suna dame su ana hana su ana yakan su a akan manzon Allah An Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke biyu kenan shi Allah ce allazina kafaru da suka kafirce wa Allah sannan wasaddu an sabilillah sai ta toshe hanyoyi na menene na kaiwa ga Allah na kaiwa a fahimci Allah din to zidnahum azaban ko za mu musu azaban laifin kafurcin su da kansu da suka yi sannan zidnahum azaban mu kara musu wata azaba fawqal azabi kuma da azaban kafurcin nasu su na karan kansu sai mu kara musu azaba sakamakon waɗanda suka dace su kuma na su fahimtan addinin Allah haifi biyu kenan ko za a ba su nasu azaban gurgudu kafurcin su فتحققوا أن تقولوا أن تقولوا أن تقولوا أن تقولوا أن تقولوا أن تقولوا أن تقولوا ومن كان في نفسه فلن له اجرها واجر من عمل بها ما لم ينقص من اجورهم شيئا ومن كان في نفسه سيئه فله وزرها wa mizru a amila biha adam yamsas min awzarihim shay domin wanda yayi laifi sannan kuma ya koya ma waɗansu laifin to yana da shi zunuban laifin nasa sannan kuma za a bashi kwatankwacin zunuban waɗanda ya ɓatar idan ba tare da su an rage su da zunuban da nasu ba shine wala yahmilu asqalahum wa qalam ma'a asqalihim a sauki gobal abin nan shiya na na azaba yasa lati bi jira kanu yufdun a cikin farnan da suke domin fada da musulunci barna ne fada da Allah barna ne fada da manzon Allah barna ne fada da alqur'ani barna ne fada da dokoki Allah ko na fito da dokokin Allah da ce a barka za keta ya aikata a yi ba halal ne mutum ya haramta wa mutane aikata wannan to gaskiya babban barna ce barnan da ta kai wannan daga bayan mutum ya yi kuma ya zai ɗora waɗansu a kai kuma ya ɗora su kan wannan sarki kada shi wannan barna ce babba mutum zai ƙarfi laifin a zai sha azaban laifinsa da azaban kwakwacin adadin mutanen da ya batar tsora su a kan kakarin ta rufe na asiri Allah ce wa yau ko wata rana da za ta zo ita ce ranar tashin kiyama idan wannan ranar ta zo in ji Allah na ba'atu min kulli ummatin shahidan alaihin min anfusihim da mu tada wa kowace al'umma mai ba da shaida a kanta kowace al'umma za mu tada mata mai ba da shaida a shi ne annabin annabi Musa za a tada musu annabi Musa a tsakar shi da ansu kuma da ta da al'umma batch by batch batch by batch wanda batch na annabi wani ne an tada su da kiyama sai a tada musu annabin da aka aika musu din ya tsaya a gabansu sai a tada su sai an tada musu annabi da aka aika musu kowace al'umma da ta an tada ita a gobe kiyama sannan kuma a tsaye da annabin su a gaban su sai da annabin su a gaban shi annabin da yasa za a tsaye da shi a gaban ka da ya ba da shaida a kan ta cewa ya isa musu da tsakon Allah su za ta da al'umman ba su faidara. Yadda za ta da dai a farin zan da kowane sinatun matsayin kowanne a a a a haka Kuma al'umma a tsaye kawai aka haifo muku da kuka mu'amalanci shi ba da shi da kansu da shahidi Allah ya ishi shaida Allah ya ce na fi kowa sani da shaida da kawai za a kai da shi ne don ya kafa musu da suna musu ba za a yi aiki ba to ga shi kan karo karo ba mai wa'azi ga wanda da a ma wa'azi ba mai wa'azi ga wanda suke musu ya ce muku rana mai kama ta yau za ta zo ba haka ne ban ce muku za a yi kiyama ba haka ne ban ce yau za a yi hisabi ba ko muku a duniya ba nan annabi ya zo ya tsaya musu hujja ya katse kowa daga ba da wani su gata isa mu da sauran mu da sauran aikin kawai jika shine wa ta tab'atu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim Ranar da za mu kada kowace al'umma da mai ba da shaida da cikinta su ne annabawan Allah sannan kai ma ya Muhammad an waji ina bika kuma za mu zo da kai kuma shadidan kuma da shida ala ha'ula'i kan waɗannan kafin da suke jayayya da kai kuma ka tsaya da kai da kansu ka musu hujja dan ka gansu da dalla alaikar kitaba shi yasa muka saukar maka da littafin nan alqur'ani gashi nan tibyanan li kulli shay'in mai bayyana dukkan wani abu na rayuwa yana cikin alƙur'ani nan duk wani abu da kuka kanci cikin rayuwar duniya yanda dan zai rayu ya samu nagartacciyar rayuwa a nan duniya da yanda zai rayu a gobe kiyama ya samu nagartacciyar rayuwa ta kiyama ita ce zama Allah ce komai mun bayyana shi a Qur'anin da ba a duk mu koyi za da makwabci Qur'ani ya bayyana haƙƙin mutum da matan shi da iyalansa Qur'ani ya bayyana haƙƙin a akan aiki da a akan uba mun bayyana haƙƙin aboki akan aboki mun bayyana haƙƙin bayin Allah akan Allah da haƙƙin Allah a akan bayin sa mun bayyana kasuwanci ba shi ba ba kyau irin wannan mudun ba kyau amfani da wannan selin ba kyau ga da ake riba ga da mai kyau da komai yana cikin alƙur'ani da muka ce ma farrafna fil kitabi min shai. duk muka rage in ji aka cikin Qur'anin nan ba mu yi bayanin su ba shi sa Qur'ani ya santo da shi ne ga masu tsoron Allah shi sa ya zama to nur haske ne da son hakuwa shi sa alƙur'ani ya zanto imam jagora ne da mutum in ka shi zai maka jagora ya rike da cikin aljanna Muhammad Mubin jagora ne bayyanan ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala da ya Muhammad mun sauke maka da alƙur'anin nan ne wanda mun bayyana komai a cikinsa sannan kuma wa hudan mutum ya ƙur'ani nan shiriya ne shiriya ne duk abin da ya zama ka duhu ka zo ƙur'ani ka buɗe ka tambaya sai ka samu yadda ƙur'ani zai gaidin ɗinka yadda zai shirya da kai duk wata matsala ta ƙur'ani in ka zo zai kaware maka ita sannan wa rahmatan ƙur'ani da rahma ne sauki ne ga wanda ya bi shi in ka ga mutum yana wahala a duniya musulmi akwai inda ya saki ƙur'ani akwai inda ya saki dokar Allah amma mutum zai bi dokan Allah da lokaci. Allah ko in sha Allah zai bi shi cikin rahama cikin rahama da sauki in ba ka da lafiya ba ka iya sallah a tsaye ba Allah ya ce ka zauna idan a zaman ma ba za ka iya ba ka yi sallar rigingine idan ba za ka iya ba ka riƙa nuni da wuyan ka kawai idan wuyan ba ta kare an samu bandeji ka riƙa nuni kawai da idan ka kai Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamida dan idan ka kai kwayan idon ka kai rika motsi kawai idan ba za ka iya alwala da ruwan sanyi ba je kun wanda aka dumama in babu ka je yi taimama ruwan sanyin nan zai ka mura ko kuma kana da kiwo an da shi an keje ko ina in ka sa ruwa za a samu kala kala shi je kai ci komai na musulunci da mai sauki ne saboda ne an aiko manzon qur'ani ne da musulunci shi ne lil alamin kuma to rahama ga al'umma in ka qur'ani da suka bada kace to wani zai rika kai ya baka abubuwa na jijiyoyi wanda ka kirkira bai zuwa yawa a cikin kai sallah dubu ɗaya sai ta yi Sai ba ka kare ba ka gaji ka fita ba ka je har ba ka je ofis ba ba ka biya haƙƙi ga ba ga shi an tsora maka nauyi amma an baka wani abu wurin dubu bakwai za ka kai ta yi ka abin da mutum ya sha wahala yana ta san wahala ka ba ɗora maka da wasu bakwai sau bakwai mutane sun tsatsa haka inda annabi ne yake su yi wannan abubuwa daban da ba in kaga kana yin su a musulunci ka fita haicin ka wallahi wallahi ka dan sake ka dan sake koyarwa manzo Allah sarko ka sake yanda abin yake cikin alqur'ani Allah ubangi ya rufa mana asiri Allah ce wa bushra alqur'ani mai bishir ne lil muslimin da musulmai duk wanda ya rika da shi alqur'ani zai zama albishir Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace shi Qur'anin da karan kansa in ka shi zai tsaya a gaban Allah ya cece ka shi zai tsaya a gaban Allah يقول القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله هذا تذكرن القرآن كي أيكي دشي zai zo a matsayin mai ceto da masu karanta shi zai zo a matsayin mai ceto da masu aiki da shi zai zama matsayin mai ciko ga masu halatta abin da ya halatta ya haramta abin da Qur'ani ya haramta zai zai cece su a kan kan shi ba Allah sallallahu alaihi a gobe kiyama za a ce makarantar Al-Qur'ani mahaddisan Al-Qur'ani zowa ne karanta mana Qur'ani atlu karanta shi waqra'ahu ka karanta shi kama kunta tatluhu kamar yadda ka karanta shi a duniya إن آخر منزلتك آية آخر آية تبدأها معنى حديث كذا أتكلم كرنت القرآن عند كرنت الدنيا أشرت promotion إلى الجنة karshen ayan da ka tsaya da ita da karatu da hajjar ka ya tsaya domin za a karanta kai aljanna ne kana karanta kana karanta kana karanta kana karanta kana karanta in ka tsaya a ka tsaya a nan kenan ta gama cin ya zarce ka mai an ya yi su. an garce shi ne wanda ya karanta da ya su gai to inda ya tsaya shi ne ne karshen kurewa Ƙur'ani yana da wannan. Ƙur'ani tsaro ne, kariya ne da sharri da sihiri da tambun baka da duk wani kutun gwiwa da zakirci da jifa duk kana yawan sa ta qur'ani za ka ga suna samun abinda ke jikin ka ba sani ba yana fita a kullun da aka maka yana warwarewa wani kunshi da aka kona yana lalacewa sannan kuma yana kare ka da abin da zai zo ya haske ka kuma da lalata wanda aka yi sannan ya zama kariya a gare ka da wani abin da aka nufe ka da shi wanda bai isa jikin ka ba وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا حجابا مفتوحا قبول الخوف من الله ريجاني حجابيني كارياني وانتلوا الشر وشرك القرآن إن شاء الله عز وجل ذكر المسلمين ذكر إن شاء الله تبارك وتعالى da za mu iya karanta shi da kuma aiki da shi gwargwadon hali kuma ya fewa inda aka tsada ko kuma inda aka ce ta hurumi na'am إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون لا مخوف سركي ما يجيب ما تقوايا أو أن آينة إن الله للي حقيقة الله ya amuru bil adli yana umurni da adalci adalci ai ma kowa adalci musulmi da wanda ba musulmi ba a'a mutum ne da dabba kowace irin halitta da ke rayuwa da ita kamata adalci in ji Allah subhanahu wataala domin bayi ne na Allah ko halittu ne na Allah ba kowa hakkinsa duk wanda yake rayuwa a karkashin ka duk wanda yake aiki a karkashin ka duk wanda yake ka a masa adalci in ji Allah subhanahu wa ta'ala wal ihsani kuma kyautatawa kuma kyautatawa al'adlu shine ka bawa mutum right din da ya cancanta nashi ne ihsani kuma daga gare ka ne wannan ba mai claiming wannan ina fata an gane ko ba mu training wannan misali mutum yana mata aiki dubu talatin da biyan shi mata dubu talatin da biyan shi sai ka zo ka ba shi dubu talatin ɗin shi ka ɗauko waɗansu kaya ka ba shi to ga wannan dubu goma ka tara wannan na wani kaga ihrami ne bai isa ya ya ya ya abinan ya ce ka zalunce shi don ka ihsani amma adalci ke ka shi gurgudu ba ihsani wannan da gare ka ne Allah ya ce ka adalci kuma ka rika ihsani ka rika ihsani Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya sayi dabba a hannun wani mutum ya karɓe ta a matsayin ya karɓe a matsayin bashi manzo da sallallahu alaihi wasallam bai biya shi da wuri ba mutumin da inna ya zo da manzo Allah sai da kada murya yana so ga manzo Allah magana to sahabbai irin su na Umar su zaki za su kera shi ya aka ce magana sai su kada mai haƙƙi yana da iko wanda ya kada wa haƙƙi yana da iko ya furta abin da ya dama kar wani ya taɓa shi ya ce ku je ku shiga garke kaza ku ɗauko dabba mai shekaru kaza mai jima iri kaza ku bashi biya kuma shi aka duba dabbar da ba ɗaya ba samu mai shekaru wannan ba wanda sai wanda ta fita suka ce ya rasu da wanda ta samu ta fi wancan ne manzo Allah ya ce ku bashi ita ai mafi alkhairin mai biyan bashi shine wanda zai biya ka kuma ya maka wani ikani ba a kiran shi riba ba a kiran wannan riba rikalin shi agreement a shekaru ta ya ba ta bashi na eh zan ba dubu ɗari amma da shaɗi in ka zo mun ka ƙara mun dubu goma wannan riba ne wannan riba ne ko kuma shi mai karɓan ko wani ba ni dubu ɗari na maka in zan mayar ma zan ƙara maka a goma wannan shi ma riba ne amma abin da ba ta isa shi dubu ɗari ya karɓa ka ji daɗi lokacin ka nema ina har yaka asirin ka yau babu wanda ya ji ka da kana dadda ka ci ba mutunci ka koma ma asiri ba da dubu ɗari nan da ya ji ka nema kashi ya rufe maka wannan daɗin wannan abin da ya fi din ka dubu ɗari ka ga wannan kuma dubu ashirin na bata na ji daɗin yadda kuma suna bata maka alkhairi wannan ba a kiran shi don baya cikin agreement kuma shi in ba baya cikin yarjejeniya kuma baya maka exception za ka bashi ba taba da kama za ka bashi ba wannan shine in yanzu Allah ta ce ya ce yana daga cikin masu alkhairi masu biyan bashi jiya har ma da ne kuma da ihsani ba da ihsani da an gane da iya shigali lafina ahsanul husna ka kyauta ka kyauta masa kara masa yawa ka kita ihsani ba kuma zargin ka amma haƙƙi adalci nan kowa zai iya yawo ya ce wani ya zalunci bai mun adalci bai bani haƙƙi na bai mun adalci bai bani haƙƙi na bai mun adalci amma mai iya yawo ya ce wani bai mun ihsani ba Don ba dole ne? Don ba dole ba bane saboda haka ko a ma'aikatan akwai wanda za ka biya shi akwai wanda za ka biya shi da ihsani yana da wani menene additional menene ayyuka da yake da na kyauta kyautata wanda ba kai ka shi ba wanda ba kai ka shi ba kaman mata a gida ko a bar wannan har a gida a to kenan ita kowa kana ba ta hakin ta nace faɗa amma ita wannan tana maka wanke hajji guga tana maka wanke hajji guga tana maka waɗansu abubuwan da waɗancan suna ta ni ni akwai masu wanke can yin da suka kuma wannan an kyautatawa an tsari din kuma wani abu a cikin kayan zalunci an tura ul ihsani sakamakon ihsanin da suka ne kai da kuma ihsani ya ga wannan ba a kira wani ya zalunci wanci wani ya yi tabbata da ya raba daidai ba ya nan wajen ihsani ba ba yi ba a kuma ka daidai sai aikin ki shi ka ta ba ta a ah, kai wani gugu a can a ne kuma ina so in samu nata a bani ni zan wanke in goge a yi kaza wani sai ka goge a mota wani sai ka kuma turare wani sai akwai turare na musamman wani gashi wannan turare irin na mota ne wallahi na sayo masa da kuma na ina abin kisani zai kala kala kala kala wancan kayan ta wancan hanko yake karewa a jiki duk inda ta samu ta ta ba miji da wani abu ko ta isa ne to irin wannan baya hana kuma ta ihsanin da ba su yi ma wancan ba amma adalci na daidai ka musu wannan isani ne da kai sakamakon ita ma wani isani da kai ka fahimta har ku ga gungun mutane gobe an kai sulhu ko an zo abin nan a kai mun jama'a ba faɗa Na'am, inna laha ya amuru bi adli, yana umurni da adalci. Asalin al'adul din nan, adalci mutane suna ɗauka a kan haƙƙi ko wajen shari'a amma adalci kan adalci ta fesa faɗi wato adalci induction shi ne balance yana umarci da duk abubuwa a da rika balancing ɗin shi balancing ɗin abubuwa ta yanda za ka ci abinci ma yadda za ka wa kanka adalci kai balancing ɗin shi shi ne manzo Allah ta in za ka ci abinci a cikin da ba shi kawa kashi kawa kashi ɗaya wanta da abinci to satin da ruwa da bukci na ruwa a sai na karshen shi ka bari tana numfashi inda za ka ci daidai ka ci abinci da ka sha ruwa kuma tana numfashi amma ka ka abinci har nan shi kai ka tsoron ruwa numfashi da ka rata jin gaya kai ahe na yi ba abin da ne to za ba abin da mutum zai iya ta a cikin gare ta ta cikin gare ka idan mutum cika ciki shi za ka ga mutum ya ci abu very nice haka can bayan a cikin shi dan zuba mai nauyi haka ne ka daidai mutum ya yi balancing lafiyan ka ma za ta za ta sai maka a haka ko ne ana cikin balanced abinci da aka shiga ta ta balansi har kullum stash ake ci sai ba a hada da farfesu shi wanda ya tafi kuri za a sashi da ganye ganye da fruit za ka za ka za kullum a sauki daya yiwa wani jariri da aka yawa za ta yi a kan nono nono nono can sai da an fara shigo da madara ya sunan shi nan shigowa nan ɗan ta haifar da parallel ya fara shigowa ya fara shigowa ya fara shigowa to inda za a withdrawing no a yi withdrawing nan a yi withdrawing sarali yanzu don kamu ne haka ɗan yaro ya fara da ɗan gayan tuwo an da niya can can can akwai shekarun da mutum zai kai kuma a yi withdrawing ɗin abubuwa da yawa shekarun kuma yanzu da cikin jayar da ganye a cikin abincinka da 'ya'yan itace da fruits ka daina shan yawanci ko ah, lemun kwalba din nan kai withdrawing komai sai ka samu duk cikin da kazo akwai nau'in abinci da ya dace da shi yaro yanzu idan ya kai haulai ne kamilai ne shekaru ci ko biyu haramun ne a bashi nono Allah ya sa menene kiya kan shekaru biyu cikakku malamai sun ce haramun ne yaro in ya kai shekara biyu da a bashi nono kaga an yi withdrawing zancen nono ka ya kare sai a nemi wanda ya dace da shi ka gani can sai ya wani lebur da ake kara fito a cikin kora da tura ne ka za a yi karza kenan tura ne haka to ya kai lebur in tauna abu sai a rika shi haka da mutum zai kai da abinci ana sanya wani abincin ana kai wanda ya dace da shekarun shi haka amma wani da dabba za tun da ya tashi a cikin har ya kai shekara cikin mata tun da ya tashi a cikin masara har ya kai shekara cikin a cikin masara ai ba zai shi on and off ba sai a cikin zai rinjayar wani sa'i ya kira cututtuka da zazzabi da zuwa yi ma mutum da zai rika da ya ci irin abincin da jikin shi yake so. Zan girma da ina tattare na. Kan wuce ma wannan ba? ka wuce ma wannan ka wuce ma wannan mutum wuce da irin wannan duka akwai irin balansi nan maka wajen sauta ko wajen sadaka Allah ce wala taj'al yadaka maghlulatan ta unukita wala tabsutha kullal basti takuta maluman suran idan kai shi da ko sadaka har ka watsa su kake su ka damke baya iya shiga ya zama to menene in between da shi da an fuku lam yusrifu lam yusru kana baina zalika zalika da Allah kan satan ko mun na kun ta balancing din shi rika balancing din shi ba wai sai a a adalci gidi kawai komai na rayuwar kana kafin balansin din shi ko kayan mota wata sun shiga ba ka ji mota ba ko iska ya yi ma wata wani ya yi mota kaɗan ba za ji daɗi ba sai ka ji ayi balance menene yawa an ai balance ayi yi alignment an yi menene sai ji daɗin mota haka rayuwar ta da duk abin da zai rika balansu ɗin shi ta rayuwa ta duniya Allah ya ce na ati fi duniya shi ma wa fil akhirati من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا قوي ما له في الآخرة wanda su da ba su duniyan kawai ba su da rabu da lahira amma mu mu kaifa masu kari su da samu mai kyau a nan duniyan lahira ba ta samu mai kyau na wacce na rabu tar mai kyau mafi yawancin addu'an da a dawafi duk addu'ar da manzo Allah yake sai yarin jayar da rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar وهارون وفيه فيما آتاك الله الدار الآخرة أما ولا تنسى نصيبك من الدنيا هارون دوكا ننسى يراك من لاهرانك ننسى تبكي لدنياك sun komai da yari a balansi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka rubuta na Aisha irin ibadan manzon Allah ya yi ke ba shi ce manzon Allah aka yi sallah da dare ya kwanta abin shi cikin shi wani sa'i ya rinjayar da sallan baccin kaɗan wani sa'i ya rinjayar da baccin sallar kaɗan kuma ya yi su laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalil aw zid Alayhi, wa ورتل qur'ana ترتيلا. Wannan Allah ne yake bacci shi ne yake bacci manzon Allah ka same shi yana bacci amma ba ya ka hmm. eh ya rena wannan yadda manzon Allah yake ita ce kan zauna da matan shi kiyanin shi ba su time sosai ya zauna da su da yana da lokacin yake zama da iyali ha ina ai wannan shakkatarwa ne da wannan hiran da za a yi sa'i din nan da take aika da Allah ba ne shi ba za a yi aure ba ta ci ba zan yi bacci ba sai sai ta ci musu shi yana azumin nafila ya tsara yi sai ta ce baya ajiyewa ran da ya ajiye sai ta zata baya yi kun ga Allah yana da lokacin da azumi dai hmm, azumi kai da a rayuwa ba ne ba a cin abinci da rana to kada sai balansi manzo Allah sallallahu da ya dana Aisha ta shi Bari. A da ya daure fuska ya ji haushi ya kira su ce ku ne labarin ka za ka sai zuma ya ce ce duk imanin ku da tsoron ku da Allah da tsoron ku lafi amma ina son da dare in bacci na ina tsoron mata sannan kuma ina azumi in ajiye wanda da wannan tsarin bai mutu da kwanai sanin ne baya tare da ya fara da ta tsaye an wuce gona da iri kenan extremism ta haka yake fara kare na abin da kare na abin da musulunci za yi a wani hadisi manzo Allah ce idan ka yana da haƙƙi a kanka iyalin ka tana da haƙƙi a kanka jikin ka yana da haƙƙi a kanka ko ina kowane abu ko balan su ki ba shi haƙƙi a kasan da in ka fara ka hakki bacci ya da ka ka yanke sallar ka bacci kaga kai balance idan mutum yana sallah yadda fitsari ya maka da sannan da zai kai fitsarin ka za ka yi sallan lafiyan ko mun kana da mutum da shine al'adlu shine menene al'adlu wa ita'u dhil qurba yana umarni kuma a riƙa kyautata wa yan uwa na jini blood relative kuma da kuma ta jini a gare shi Allah ce ka rika ba shi ka rika kyautata masa ka rika kyautata masa shi ma ma'anar kyautata wannan kalmar cikin da ka'i ka kyautata masa kuɗi ne ya kama kyautata masa da kuɗi ki shi ya kama shawara wa'azi nasiha gargaɗi jan hankali sutura abinci duk wani abu dai a mun jami'un ne suna ne da ya tattaro dukkan wani alkhairi da za ka tsada shi ya samu wani a kiran shi ikon ne a wasu sai shi tare shi ku rika karatu ba kun san yadda ake sallah shi ku san yadda ake sallah ba duk wani abu wanda ana kiran shi menene ta bawa kuwanka da gini haƙƙinsa ka wannan fiha? rowan taimako kuɗi kwabo ne riga ne ɗan abinci menene duk wani abu fata an gane shi wani mafi shi ba a ce zalku ba har abu sai ya rika zuwa kullum yana banka da shi ka bashi kuɗi sai ya ci sana'a ka bani haƙƙi haƙƙi ba haƙƙi nasiha yawa yau da ka zo in shi yana roƙo Allah ya hana roƙo a yawa roƙo yana cin nama kusan shi ne zai tashi a kiyama ko abin da ya samu kenan sai an ji ta an gane ko an ce ta ba wa ɗan uwansa na jini haƙƙinsa abin da ke zuwa kuma da mutane kawai kowa ya zo ya taru a kanta hawan sabili ce a kanta ya ci sana'a ya ci komai ya ci san jini wani wani na ai yana da matsayi a kaza eh, wani na fitattu ne wani na kaza ne wani na yana aiki wani na dan kwangila ne shi kaɗai shi bai da iyali shi bai da iyali kowa har yanzu a a ati zaka ba haka hu ne haka kawai a tafi kaɗan shi yana da fa'i da nasiha gargaɗi nusarwa yadda rayuwar shi zai kyau shi ya fi hudu ai ɗan uwanka na jini a ko wanda ya fi arziki ana haka ba amma ai kana da hakkin kake masa yarda cikin jika wani kalli da haƙƙin Allah shi ma ai ka ba shi haƙƙi shi Allah shi annawa ya dace ya bama wani in dai ba dan shi ake kallo da shi ya dace ya baka amma ne ya fara to wani eh wannan dukiyar da Allah ya baka da haƙƙin Allah shi da sai ka ina wani kwana ne na jini ko in tsora ta kai ka kyautata wa mutane kuma ga an ce wancan yana yoyo sai ka ta kwano ba yaran wani a zaune ba kuɗin makaranta ta wani har kawa a nan waya ba ma wani haƙƙi kai da shi ne fama mai mai shi din mai dukiya inda kobo ake nufi zalla da za ka je ba amma ka yi kobo a me za ba shi ke abu a rika gane irin wannan tsora mutum a wani nasiha ya ƙarƙa inda ka kaza inda ka sa ƙyar a makaranta da bayyana ba ta bi da kasuwe uwanka ne na jini ka ba shi hakkin shi da ko shi ba kullum ba shi hakkin shi hakki an ne iyalin ka din nan ba ka shawara kake ka kai ka kai ka wannan jini ka rika ba su wannan ka rika wannan Kuma ɗan uwansa na jini haƙƙi tana nan gari inda ya yalwata ka suka so je ka gina musu islamiyya da karatu iyayenka da ɗan uwanka da suke ƙauye gina musu masallaci sun mai karantar da su karantar da su suna samun jini ke ka kai musu alheri a can ka ba su haƙƙi ai ka gina musu makaranta aji uku ka gina musu masallaci ka tura musu malami haƙƙi ne koyi addinin Allah su san yadda ake ibada shi ma haƙƙi ne ina hali na musu rijiyan burtsatsin su shi a ti da kurba da a ciki na sama ma wannan almiskina ko a ti da kurba wayanha Allah yana hani anil fahsha'i alfasha'u kullu ma fahusha fi'iluhu wani abu da mutane suke kyamatar aikata ana kiran shi alfasha mutane ana wanda shi ke kurtata za ka ji mutum mai mutunci da daraja kyaman abin ya faru ko yana kyaman irin aiki da yake yi ana kiran shi alfasha malam bahaushe ya ce ya alfasha da zuwa wani ai yana alfasha da kaji an wani yana alfasha abin da zinace zinace ne a fasha duk wani abin da ya yi muni ga masu hankali ya ita masu mutunci shi ko faɗan shi a ganganu na fata balmun tari da ake da kai ba a san shi abinda ka daina yin shi ta'addanci keta hurumin mutane keta hurumin Allah ta'addanci wanda lokaci ya hana shi shine wal baghi al tawaye kan tawaye wa shugaba kan tawaye wa gwamnati kan tawaye kan fito a fito da gwamnati dole yana cikin wannan al bukat masu suna rebel shine lokacin sarki ya hana shi Allah falsalama ya hana duk yanda shugaba yake duk yanda gwamnati duk yanda yake zalunta Allah ta kala ci ko da shugaba ya kullum sai ya ce a kawo kai da bulala Allah ne ta tafi da tsarin zalunci ya ba shi duk kayan duk rokokin da ke ya ba shi kullum sai ya ya kawo an gane ka ko da haka yake mutum da da ke so na da Allah ta kai kada ka yi da na Na kaɗe wannan abin gwamnati ne su kada kai fito na fito da shi in ji manzo ko da yana duka da kuma ya kwashe kayan ka ya daki wannan ya kwashe kayan shi duk wannan da shi baya abin nan Na kaga abin da ya yi sai yi ma sai yi ma individual sai wa maran da aka fito shi din baya nan aka ce za a da shi kowa sai ya sha bala'in shi kowa sai ya sha bala'in shi kada mu kullum muna buwa clear example da abin da ya faru a Libya abin da ya faru a Syria abin da ya faru a Iraq abin da ya faru a kasashe da yawa don Allah sallallahu alaihi yace sam sam sun sun kuma yace in an halinci ka kada ka yadda ka su domin ni zan tsaya maka gobe kiyama kada ka yi jijin waya ba za ka iya ba abin zai haifar da zai yiwu ba yanzu misali ko kofar da muke gani asalin genesis din asalin abin da faru hulan kwano ne lokacin da ya imposing dokan sa hulan kwano ga yan a wani mai ɗaukar musu ba wanda ya isa cire musu rawani ba taɓa ajiye rawani su sa hulan kwano ba rawani suna ne hulan kwano na yahudu ne ina jin suka samu ɗaya ja'unta da ɗan sanda ko suka rasa mutum shida ne ko bakwai haka shida suka ce sai sun kama sun haƙuri sun mutum shida ɗin nan yanzu ba ne ne bai tafi ba ruwa nawa ne ba su saura ba yau tun 2009 shekaru wajen goma sha nawa ɗaya kenan ko sha biyu ana fama miliyoyin mutane nawa su rasu wanda sai nawa aka rushe makarantu nawa aka rasa ɗaruruwa na musulmi nawa ya ɗan barayu nawa nawa aka kwashi aka riddar da su har yau an yi ƙanƙanan kuɗi. har yau duk wani mai laifi dama mai so ya ci zarafi musu ji sai ya riki sai ya ci zarafi kawai a cikin su kai a sha'a boko haram ne duba irin masu Allah da abin da yake domin idan aka yi fita na fito kasa ta ya zai wanda ta muke muna jin tafiye ba zai samu ba islamiyya a jihar a sa hijabi ba zai samu ba iyalan ka ba haku har ka ziyarci wannan ka ziyarci wajen ka ziyarci da a kan ka ziyara ba ka gani ina wani mayi an tada wajen an tada wajen da ɗan addinin nan da suke riko da shi sallan juma'a nan da kuke samu har kamsu salawatu da kuke samu karatun qur'ani a jikin sanin za a rasa shi shine the worst da aka rasa shi da hijiran Allah ina so gaba babin haƙƙin mabiya a kan shugabanni da haƙƙin shugabanni a kan mabiya yadda ko an fito da shi kan hukalo a rikin da tashi za a ga mamaki sahabai sun kasance suna cewa wallahi mutum ya rayu a ƙarƙashin shugaba a zalimi shekara sittin ya fi mutum alkhairi a kan ya rayu na yini ɗaya babu shugaba yini ɗaya a ce yau babu shugaba kwatan abinda zai faru a yini ɗaya da sai an yi mamaki ba shugaba ba ɗan siya ba kotu ba soja ba kowa yini ɗaya da sai an yi mamaki abinda faru to kwarjinin akwai shugaban dan jin nauyi a ɗan sanda shi ne ake zuwa ana walwala ake ibada ake kalli ake waɗansu abubuwa ake shayin a wani Allah ya abin da yake faɗa mana ko da haka idan ake gaban Allah kan cewa an zalunce ka shi ya zalunci ba yana yi da ya hana yi shi ne kuma ya cika da zalunci ya yi Allah ka cika maka da a kusa kwanaki kai ma ya annabi ya ce na ce ka yi haƙuri sai mun ba ku kai ma ai fito na fito an yi duro mun ce yayi haƙi ne kuma mun ce ka yi haƙi ɗaya za a yanzu ka tsaya ka kashe na shi za a fitar ka gane wannan wani suna fahimci tsarin manzon Allah da sunan manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganin akwai sulo idan ya harzuka ya ya caje ya caji sai ya kada manzon Allah ma ba ya masa too slow too slow irin wani da mazu Allah ba shawara ya rika azumi ta shawara azumi a nake shi ka rika shi ba ko ku kawai ya mazu Allah inda nake jina na wuce nan ba kai duk litinin alhamis mako su biye yara su a yadda nake ji fa na wuce an ta karɓar yamu ya ce ya wuce karɓar ba sai da aka zo su yamu wuce

sha uku sha hudu sha biyar din nan ya ga ya wahala domin waɗansu abubuwa shi ibada ana so ka yi balansi akwai hakki da ma akwai hakkin kofi akwai wanda za ka je akwai wanda za ka yi wannan akwai inda za ka je round da kai ta sana in ka yi ballan azumi za ka yi waɗansu haƙoƙi da yawa za su abin nan mutane ba za su samu a wajenka ba za su samu ba ka ga mai kai abin nan dubu ko salamu alaikum ka ina amsa kai ba da kai wai ya amsa maka to Allah ubangi ya muwafaka sannan ya izuku Allah ya ce ina muku wa'azi ne ku rike waɗannan abubuwan wa'azi ne daga Allah nusantarwa ne daga Allah gargaɗi ne daga Allah nusantarwa ne daga Allah ku rike adalci da isani da kyautata wa ɗan uwa na jiki alfasha da munanan abubuwa da wuce gona da iri da ta'addanci duk abin da Allah ya hana Allah ce ya izu wannan wani wa'azi ne special da Allah Allah ku karun karungushin in ku rike su to mai tunani ne zai gane waɗannan mai tunani ne zai waɗannan in Allah wa auku bi ahadillah Allah ta kuka cika alkawari da kuke ɗaukar tsakaninku da Allah za a hattum da kuka yi alkawari mutum ko ya ɗauka a tsakanin shi Allah ko ya ɗauka a tsakanin shi mutane akwai wani wanda zai ce Allah na maka alkawari idan ka zo gaba da sai fito na samu first na maka alkawarin azumin kwana goma Kuna wani alkawari a kan Allah ce ka cika ya Allah na yi alkawari in mata ta kai ta wata ta aure da yau shekara ashirin sai yau Allah za ta ciki in da ta haihu ya Allah na yi alƙawarin zan yi sallah a talatin ko kuma na yi alƙawari zan je kawo yi tsawafi in je maka ko da ta ci ba sai kai waɗanda na kawo in kuma ya Allah na yi alƙawari in kuma ta ka raya biya zan yanka ka a raba naran a albana sai ka kusa bello yi ba ya maka ka ce sa shi ka yanka zakara bai yi ba ka ce sa shi ka rago bai yi ba ka ka shi dole ita za ka yanka kuma ayyana waje tef shi ka yanka da kuma halali ko ya yaro za mu ji da akwari kura mu ɗauki na kashi an kashi to kuma haka shi alƙawari wa Allah wani sai kana alƙawari ka ci gurbi ka samu Na ai alƙawari a kan zan yi kaza yi alƙawari a gurbin zan yi kaza yi alƙawari a nan ai alƙari ibada nau'i kaza ko kuma a lokaci kaza ko a waje kaza wanda mai haramta ba Allah ce ku cika irin waɗannan sauran da kuke Allah buga mana misali ce ba ku ganin sahabbai suna cewa yufuna bi nazari wa yakhafuna yawman kana shuhu safira haka amma alƙawaran da kuke kuka ku cika musu ai ma wani alƙawarin ka za ta bashi za ka bashi mota in kai wata in kai ta bashi za ka bashi fili ka da bashi duk abin da suka yi alkawari sawa'un tsakanin ku ba alki ko kuma tsauranta mutane Allah yace ku cika la tasudul da ba'da tawkidiha kada ku warware rantsuwa ku warware alkawari bayan kun farfasa shi kace na maka alkawari wallahi zan baka ta ka ka ka wannan alkawari ka karfafa shi Allah yace ku warware alkawari agreement da yarda bayan kun a shi sun kira sunan ranci an a alaikum a kun sa Allah ne da rantun inda annabi Yusuf annabi Yaqub ya da ƴaƴan shi ta tu'tuni mautu Allah da ta'tunani bihi idan muhata bikum cika ba shi wannan ne an sun ta ta da annabi Yusuf a cikin mun yi shi a bara da kuka zo ba shi ma bunyamin sai kun bani wani alƙawari mai ƙarfi da au su amina ma ya ba ku damun ji kai dai an gama da ku da ma wanda ya kawo Allahu alama na kulu Allah shine garanto shine shida shine shi ne, wannan abin nan haka Allah ya ce qad ja'altumullaha alaikum kaseeran matakan kun kira Allah da abu yi alkawari kun farka shi ku warware inda Allah ya alamu. Allah fa yana kai da mata ku dun abin da kuke in mutum ya noke ya warware Allah ya kai yawa kaga kuna launching daga honorable wane ya ce zai bada miliyan uku ba da su rubuta ka bayar na taron jama'a don ka birge da ka bayar ka zo ka yan kwamiti jama'a wani rabin da aka yi kuma rubuta ta san wani ana lokacin inda aka rubuta rubuta yana adin ka wanda nan ya samu miliyan ɗari kuma duka biyar ne ya shiga hannu ku ku yi alkore kada ku warware kun fata a gaban kada ku noke ku je ku warware sai ku zo ku yi hakuri da Allah a jama'a ta ke miliyan uku amma yanzu a ta kira ku a sun ne dubu ɗari biyar ne ya samu kashi kada ku warware wadda alfuɗaha alaikum kafilan ɗaha da alamu ta tafalu kuma ta yi alfahari kawai na filin na wa islamiyya ka zo ka noke kuma ka canza za ta kunu kanaki na karatu. Ba karanta shi ba karanta shi ba. karanta shi. Lokaci. aka karanta wannan ولا تكونوا كالتي نقدت بذلها من بعد قوة أنكفا تتخذوا أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون حتى ولا تكونوا خلقكم شيء التي لها من بعد قوة أنكافة amma ki da ta irin zaren nan namu na gargajiya ta kada ta kada ta ta shi daga kamar shi zare ta kada shi adriba tana kai da shi an kamar da shi a warware kuma kamar da shi audukan kuma bayan ta sha wahala ta mai da shi kare ko kuma tana warware shi kamar da shi mai karya alkawari yake ba da kowace bayan karfafa alkawari da su ya zai ta warware alkawari waɗansu suna warware alkawari ne saboda tafi duna aimana kuma suna amfani da rantsuwan ne don su samu suna biyan bukatunsu suna alkawarin su biyan bukatunsu misali na mata alkawari wannan jiyan nasu a kaka shi miliyan hamsin an yi komai an yarda da ka kuɗin sai wani ya ƙaro mun sai wani ya ƙaro mun miliyan biyar sai warware na ka da tsayar ma wannan kaga dakalan bainakum na yi amfani da wannan warware rantsuwan domin wani abu da ya dan shigo mun da biyu bukatar kuma da wancan ko gidan haya zan baka mun shirya gashi dubu ɗari biyar a wata ai a shekara ai wani ya zagayo ka kaza wani biyar ai alaji ai ina ai da na san ba da dubu ɗari ba ko ɗari shida wancan an yarda ne an koyon an yi komai haya da ma wani first payment haka ɗari biyu ɗin da wani ya ɗora wani amfani da warware wannan rantsuwan dakar da sa'in mai haya mai musulmi ne yadda wani da musulmi ba ne ya zo ne zai kara din su da mutu ya ka sai da fili kun yi ya an biya za a tura sai ta shiga da za ta kaza da wani ya yi tsari ku yadda ku saba alkawari saba alkawari da saba shi da warware shi hanyar samun wani biyan bukata ne kada ku kuskura ku yi haka an ta kuna ummatin hiya arba min ummatin musamman ma ko da kalmomin wannan da wa din shi na shi da bayar kaɗan ne a wani wanda zai kan arba da ya fi na wancan yawa eh, da ya bayar bai da wancan da ya kawo da yawan addu'a bai daga arriba ziyada saboda tarin da wani ya yi sai ka warware wancan alkawari da yarjejeniya da kuka yi da ku yi haka kana gani wannan babba ne a wannan yana da kaza sai ka jingina wancan wannan barjini shi ne wancan ka ina an zuwa ba ka ranka da yana da wancan kaza ne ma banza me yake da shi ma ai gidan musuwa ne gidan suna gidan gidan musuwa ne ne ka tafa da haka da wannan saboda wancan babba ne a cikin al'umma ya fi su ya fi su ziyada da kwarji da makamantar su ya yi amfani da wannan idan ya bulo kuma lahu bihi yana jarraban ku da wannan Allah yana jarraban ku da wannan sai ku samu failure a jarabawa ana yi bayyanan da yau man kiyama Allah zai bayyana muku dukkan abin da kuka yi gobe kiyama Ba ma kuntum fihi takhtalifun da kuke wa nan dokoki zai fito da su ya bayyana su ya muku hisabi kuma ya kama ku kansu. su ubangiji ku kana asiri ya samu kuma da duniya lafiya da cikin akwai tambayoyi amma zan gabatar da bukatan wata baiwar Allah da take da angulo akwai wata baiwar Allah ana kiranta Aisha Aminu baiwar Allah ni na ganta na san wato a ta samu lura na rashin lafiya na bambanci da ba ta tashi ba da tsananin wannan laluran mijin ta ya tafi ya bar ta tana da ƴaƴa kusan kusan biya kana cikin haka dukkan kuke haya da da mijin ta ya kama haka a wando su ya tafi ya bar ta ga ƴaƴa ga kuma lura na rashin lafiya an sanya ta da oxygen ne kawai kamar da rayuwar ta gaba daya ba ta rabuwa da wannan abin silinda na oxygen a jikin ta take ko a mota ne ko ta a bakin ta yake kuma ina jin a wata wajen dubu ɗari biyu da wani abu da hamsin take kashewa a kan silinda na. aka ɗaya da ba wai zuwa na wani ɗan lokaci ba ne a'a za ta warke an tora ta dingin ne rayuwanta sannan in addition min ya tafi mahaifinta ya rasu dan abin dosa ko da yara duk miji ya tafi abin da ya fasu da wannan idan hayar gidan ya da tsarewa mutane ne suke taro karo bayan dai a zabura mutane suke zabura da yan midiya da abin da ana ta kanda ta gidan ina jin miliyon ashirin da biyar aka ce a sayar masa za a yi contribution a a kwanci ba da yanzu an miliyan takwas ga wannan da cikin da ga na yara ga abin shi ne gaskiya ake ta yara a su na tv su jin abin da wanda ko ina ake gani a duniya duka mutu kalalin za mu yada mutum gwargwadon abin da ya bayar da sanya mishi albarka ko da abin da yaran ba za su cika a sai da Allah ya albarka ka ba da gudunmawa saboda haka tana da akan nomba ba haka 0 2 3 2 0971 a 741 don sake maimaita 023 sai 23 kuma sai 49 sai 741 gt gt da hausa sifili biyu uku biyu uku hudu tara bakwai hudu daya Aisha Aminu tana an gwando ta. ga namban wayanta wanda yake so ya kira ta ya tabbatar ko ya ci a nuna masa wajen namban wayanta 081 6006 an sifili takwas ɗaya shida sifili sifili shida hudu hudu bakwai ɗaya wannan shine saƙon abin ya ba da ikon taimakawa اللهم اعز الاسلام والمسلمين والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكي عن خير من زكاها وليها ومولاها اللهم اعز الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق إن والجنه من الراشدين اللهم كلنا ولا تكن علينا انصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربك إنك رؤوف رحيم اللهم سلم وبارك وأنعم على عبدك وهديك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين